إن من كمال هذا الدين وجماله تكذيبه للمرأة المسلمة وصيانته لها وحفظها لشرف لشرفها وحفظها لشرفها وعفتها وكرامتها عباد الله وما جاء في الإسلام من توجيهات للمرأة وبيان للآداب التي عليها أن تلزمها ليست هي في مقام التضييق ليست هي في مقام التضييق على المرأة أو الكبت لحريتها أو نحو ذلك وإنما هي في الحقيقة ضوابط عظيمة وآداب كريمة تعد صيانة للمرأة وحفظا لفضيلتها وصيانة للمجتمع الذي تعيش فيه وإذا ترحت المرأة عن آداب الإسلام وأخلاقه وآدابه العظام ترحت ترحلت عنها الفضيلة وحلت وحلت بساحتها الرذيلة ووقعت في الموبقات والآثام عباد الله ما أجمل أن تعيش المرأة راعية لآداب الإسلام محافظة على آداب الشريعة لتحيا حياتها الهنيئة مليئة بجمال الإسلام وأخلاقه الفاضلة وآدابه العظيمة وفي هذه الوقفة أذكر ببعض الآداب العظيمة والضوابط الكريمة الواردة في الكتاب والسنة المتعلقة بالمرأة المسلمة الأولى إن أعظم الأسس وأجل الضوابط ومنبع الفضيلة عناية المرأة بعبادة الله عز وجل وأن يكون ذلك أعظم مطلوب لها وأجل مقصود قال تعالى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله سورة الأحزاب ثانيا أن تعني المرأة أن تعني المرأة المسلمة في الحجاب وذلك بستر جميع بدنها وزينتها عن الرجال الأجانب قال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما وقال جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن ثالثا أن تلزم المرأة بيتها وألا يكون خروجها منه إلا لحاجة تضطر إليه لذلك قال الله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى رابعا ألا تخلو المرأة المسلمة ألا تخلو المرأة المسلمة مع غير ذي محرم لها فإن هذا لا يحل لها بل هو باب الفتنة وشر وفساد قال صلى الله عليه وآله وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم متفق عليه وجاء في الحديث الذي أخرجه أحمد وغيره أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يغلون رجل بامرأة لا تحل له فإن ثالثهما الشيطان إلا محرم خامسا أن تحذر المرأة من الاختلاط بالرجال في المنتديات والجماعات فإن الاختلاط أصل كل بلية وشر قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر وهو من, وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا وهو من وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة وإذا كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قد قال في شأن المساجد خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها رواه مسلم وكان إذا صلى لبث في مصلاه ليعطي النساء فرصة للذهاب قبل انصراف الرجال إذا كان يفعل ذلك في المسجد فكيف بغيره ثالثا ألا تسافر المرأة مع غير ذي محرم لها قال صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم بخاري ومسلم سابعا أن تحذر المرأة عند اضطرارها للخروج من لفظ أنظار الرجال رجال لها بأي وسيلة وبأي طريقة قال الله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن سورة النور ولتحذر أيضا عند خروجها أن تخرج متعطرة بحيث بحيث تحسب الرجال برائحة جميلة وهيئة جذابة وفي الحديث يقول صلى الله عليه وآله وسلم أيما امرأة استعفرت ثم مرت على القوم ليجدوا ريحها فهي زانية أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهما تاسعا ألا ألا تخضع المرأة بصوتها لكلامها عند محادثتها لرجل اضطرت لحديثه قال الله عز وجل فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا سورة الأحباب عاشرا أن تحرص المرأة على غض بصرها قال جل وعلا وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن سورة النور فهذه معاشر المؤمنين عشرة ضوابط عظيمة مستمدة من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم تختص بالمرأة المسلمة فلنتعاون جميعا في تربية النساء وتنشئة البنات على هذه الفضائل والكرامات ولتتقي الله المرأة المسلمة في نفسها وفي مجتمع وفي مجتمعها بأن تحافظ على أمر ربها ووصايا نبيها فإن في ذلك عزها وفلاحها وسعادتها في الدنيا والآخرة اللهم أصلح نساءنا وبناتنا واهدنا جميعا إليك صراطا مستقيما اللهم وفقنا للعمل بكتابك واتباع شرعك والاهتداء بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم حبب لنسائنا التأسي بأمهات المؤمنين وبالصحابيات الجليلات وبغيرهن من النساء الفاضلات إنك سميع الدعاء وأنت أهل الرجاء وأنت حسبنا ونعم الوكيل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أهل الله أما بعد godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna tuba zuwa gare shi muna neman tsarin Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu daga sharukan kawunan mu da ko munanan ayyukan mu duk wanda Allah madaukakin sarki ya shirya babu wanda ya fatan da shi duk wanda Allah madaukakin sarki ya kaddara masa fata ko babu wanda ya shirya da shi ina mai shaidawa lallai babu abun bauta bisa cancanta sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya kuma na shaidawa lallai annai Muhammad bawan ne ko manzon ne tsira da amincin Allah tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbansa da aminci mai yawa daga Allah maɗaukakin sarki bayan haka ya koma masu imani bayan Allah mu ji tsoron Allah maɗaukakin sarki mu kiyaye dokokin Allah lallai duk wanda ya tsoron Allah Allah maɗaukakin sarki zai ba shi kariya kuma Allah zai shirya da shi zuwa ga alkhairin duniya da na bayan Allah lallai yana daga cikin cikan mu na musulunci da kyawun addininmu na musulunci shine girmama mace musulma da addinin yayi da kariya da musulunci ya bata da kulawa ta musamman don kulawa da matsayinta da girmanta da kulawa da mutuncinta bayan Allah sani duk wani abu da ya zo a cikin addinin musulunci na fuskantar da mace zuwa ga wani irin wani irin ladabi ko wasu irin ɗabi'u irin ta musulunci mu sani cewa Allah madaukakin sarki ba ya hukunta hakan bane akan ta don kunta dawa? a Allah madaukakin sarki ya hukunta ne akan ta saboda kiyaye ta da ba ta kariya da katange ta daga fada zuwa ga abubuwa waɗanda zai cutar da rayuwarta saboda kuma kulawa ga society da community da ita macen take rayuwa a ciki lallai duk wata macen da ta kauce ma tarbiyya da karantarwa irin ta musulunci da ɗabi'u da halayya irin ta musulunci to lallai ta kauce ma abin da zai kawo mata girma da mutunci da karamci da daraja za ta fada cikin abin da zai kawo mata kaskanci da wulakanci a rayuwarta da duniya da lahira me ya fi kyawu mace musulma ta rayu ƙarƙashin kulawa musulunci me ya fi kyawu mace musulma ta rayu ƙarƙashin gata da darajantawa irin ta musulunci ka rayu rayuwa mai daɗi rayuwa cike da kyawu kyawu irin na musulunci ɗabi'a mai cike da kyawu kyawu irin na musulunci ɗabi'a maɗaukaka kyawawa waɗanda suka samu asali daga alƙur'ani da sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam lallai a wannan zama zan ambata kaɗan daga cikin wasu abubuwa waɗanda musulunci ya tarbiyyantar da mata musulmai a kai wanda da yawa daga cikin mata musulmai da muke rayuwa da su sun yi watsi da wannan tarbiyyar kuma in aka tafi aka ci gaba a haka aka je aka haɗu da Allah a haka to gaskiya abun ba zai yi kyau ba Allah ka kiyashe mu abu na farko lallai mafi girman turba da Allah maɗaukakin sarki ya dora mace a kai abinda mace za ta yi mafi girma ya sa ta samu rayuwa mai daɗi rayuwa cikakke rayuwa tabbatacce shine mace ta bawa addinin ta kulawa mace ta zama tana da kula da addini Da gyara mu'amala tsakaninta da Allah ta zo mai tsaye da sallah in tana da dukiya da yake ba da zakka ta ba da zakka Allah madaukakin sarki ya umurci mata da wannan a cikin suratul ahzab aya ta uku. Allah ce wa aqimna salata wa atina zakata wa ati'na Allah wa rasula Allah ce su mata su tsai da sallah kuma su ba da zakka sa'annan su yi ma Allah da'a su yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da'a to aka mace ta sani cewa mafi girman haƙƙi a kanta shine haƙƙin Allah kar rinka wasa da ibada kar rinka wasa da sallah kar rinka wasa da azumi kar rinka wasa da zakka in tana da dukiyar da ya kai nisabin zakka ba yau aka fara ba tun zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam ana samun mata ya zama suna da dukiya dukiyar da har ya kai su ba da zakka mazan su kuma talaka da suna cikin waɗanda ma za a ba su zakka ya faru da zainab matar abdullahi dan mas'ud Allah ya ƙara ja a gare su baki ɗaya za ta fitta zakka mijinta abdullahi dan mas'ud yake ta bashi ce a ba za ta bashi ba yake ai ya halatta ta bashi tunda aiki ne da dukiyar kuma ita matan shi ce sai ta je ta tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko shi ya je tambayi musu annabi yace shi ba zai je ba sai dai ita ta je sai dai ta tambaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai ba ki lada biyu ga ladan zakka ga ladan zumunci kaga mace dukiya tana iya samun dukiya ta kai ta fitar da zakka kada ce a ai maza ne kawai masu fitar zakka mata ma suna fitar zakka wannan shine abu mafi girma da ya kamata mace ta bashi kulawa ta kiyaye tsakaninta da Allah madaukakin sarki abu na biyu mace ta kula da sanya tufafi irin na addinin musulunci kar a samu mace tana fita babu hijabi kar a samu mace daga cikin ɗabi'unta shine tana fita ne da gele ko kuma fita da hijabi hijabi irin na wannan zamanin Allah madaukakin sarki ya shar'anta sanya hijabi so da koya ado sai zama hijabi shi kuma shi ya zama kayan ado sai a samu hijabi sun a samu shi kwalliya wannan bai zama hijabi ba shi ma yanzu tufafi ne yana bukatar a sanya hijabi a saman shi bai zama hijabi ba Allah madaukakin sarki ya umarci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da dukkan sauran musulmai na duniya a cikin suratul ahzab aya ta 59 Allah ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi kulli azwaji ka faɗa wa matanka na aure wa banati da ƴaƴanka mata wa nisa'il mu'minina dukkan sauran matan masu imani yudnina alaihinna min jalabibihinna su rinka lullube dukkunan su da lullubin su da mayafin su Allah ke zalika adda an yu'rafna wannan shi yafi sauƙin a gane su a iya bambance su tsakanin masu imani da marasu imani fala yu'zain ba za a cutar da su ba wa kana Allahu ghafurur rahima kuma Allah madaukakin sarki ya kasance mai gafara ne ko mai jin kai kaga wannan aya Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cewa babban alama na bambance tsakanin matan mai imani da matar mara imani shine matan mai imani tana sanya hijabi matan mara imani ko ba ta sanya hijabi idan Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki har yayi umarni kar ma macen da ta zama ba muharramanka ba in wata tattaunawa ta kama na dole tsakaninka da ita to zama akwai shamaki tsakaninku Allah madaukakin sarki ce wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab idan za ku tambaye su wani abu to ku tambaye su ne a bayan shamaki a samu shamaki tsakaninku da mata Kaka kuskure ne mata su rinka fita suna bayyana adansu kowa na kallon su wannan ya sa a makarantar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam abu na uku mace musulma ta lazanci zama a cikin gidanta ya sa a wa annabi sallallahu alaihi wa sallama mata su rinka fita kowane irin fita kowane lokaci lokacin da ta ga dama za ta fita lokacin da ta gama za ta dawo wani ma lusarin mijin wani ya ba ta izini duk lokacin da abun fita zo ko ta fita kaji lusari ji addayu wannan lusaranci ne ba wayewa bane ka sa'a ma Allah ka sa'a ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam, ka sa'a ma lafiyayyen hankali Allah madaukakin sarki ya umarci mata yake wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyati ula ku tabbata a cikin ku kar ku rinka fita barkata kamar irin fitan da jahiliyyan farko suke yi kaka ba wayewa bane ne ya sa a makarantar addini ya sa a lafiyayyen hankali ya zama matanka ko da yake tana kan titi ko da yake tana kan hanya wannan ya sa a makarantar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam abu na hudu daga cikin tarbiyya da musulunci ya tarbiyyanci mata da shi shine kar mace ta zama ta keɓanta a wani wuri daga ita sai wani namiji wanda ba muharraminta ba in aka ce muharrami shine wanda babu aure tsakaninsu duk wani wanda akwai aure tsakaninsu haramun ne mace ta keɓance daga ita sai shi ba maganan cousin ko ko cousin ne cousin ai akwai aure tsakaninku ba muharramin ki bane wani ma da tsabar rashin tarbiyya da lalacewa za a ‘yan mata da samari amma wai konus ne za a yi koyoyo a rungume juna ana tafiya a rike hannu wannan lalacewa ne lalacewar tarbiyya ne kuma alama ce na hasara da taɓewa na wannan jura kozin ma ba muharramin ki bane ba za ki keɓance da kake sai kozin ɗinki ba ba za ki rungume ki ba ba za ki kama miki hannu ba ba za ku yi musafaha ba dole mu kiyaye wannan Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu a cikin hadisi da yake mutafa alai annabi sallallahu alaihi wa sallam kada wani namiji ya kuskura ko wata mace ta kuskura ta keɓanta da wani namiji wanda ba muharramanta ba a wani hadisin da ya tabbata daga imamu ahmad ibn hanbal annabi sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da mace ta keɓance da wani namiji wanda ba muharraminta ba to shedan shine na uku shedan shine na uku. so nawa ake zuwa da kes kata kata a ce kolin da kolin sun matuna ciki ko ba ya faruwa yana faruwa ko da mu kiyaye wannan Allah madaukakin sarki ya dace da mu abu na biyar shine mace ta kiyaye ta kubuwa da maza yin rafiɗi shiga inda maza suke ko da yake zama duk inda maza suke ita ma tana gonu babu wani tazara tsakaninta da maza in ma wani abu na lalura ya sa ta fita waje wannan ba karamin hatsari bane yake da shi a shari'ar musulunci Allah madaukakin sarki bai yadda da wannan ba sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai yarda da wannan ba babban malamin musulunci ibn qayyim al-jawziyya Allah madaukakin sarki ya ya dukan shi kwata mini yake cewa lallai takubuwan maza da mata shine asalin dukkan wani bala'i da sharri da ke faruwa a cikin al'umma inda ba in ba a samu takubuwa ba ba za a samu zina da yawan alfasha ba in aka samu zina da yawan alfasha to bala'i da cututtuka kuma zai gyaru annabi sallallahu alaihi wasallam kuma dama ya faɗa babu wata al'umman da zina da alfasha zai yadu a cikinsu face sai Allah ya jarabce su da cututtuka kala-kala wanda al'umman da suka gabata ba saba irin waɗannan cututtuka ba ka mu kiyaye wannan in muka kiyaye sai Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu shi yasa ma annabi sallallahu alaihi wa sallam har a masallaci da ya halatta maza da mata su zo masallaci amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi alkhairin sahun maza shine na farko mafi alkhairin sahun mata kuma shine na ƙarshe shi yasa annabi sallallahu alaihi sallama in ya idar da sallah a masallaci to da shi masallacin annabi sallallahu alaihi babu shamaki tsakanin maza da mata mata suna fara sahu ne ko daga karshe maza su fara sahu daga daga farko annabi sallallahu alaihi in ya idar da sallah a masallaci in ranan mata sun zo masallacin yadda ya saba yana sallana sallah ya juya ya rinka fuskantar mamunsa in mata suna nan baya juya immediately sai ya dan jinkirta kaɗan mata su gama fita kafin ya juya kafin ya juya fuskanci mamunsa to in a masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan to ina ina ga kuma gurin da ba masallaci ba ai ke fi tanta da ya zama an raba tsakanin maza da mata da wannan ina kira zuwa ga duk wani wanda ke da iko ko malami ne a makaranta ko makarantar gaba da sakandare ne ka tsara hajinka ya zama hajinka babu cakuɗe ɗin ya tsakanin maza da mata a matsayinka na malami kana da yankin ka tsara hajinka yadda kake so ya zama ka tsara amma abin ki abin haushi yara suna makaranta tun sakandare har ss1 sai a ce wai sitting arrangement din shine mace ɗaya namiji ɗaya mace ɗaya namiji ɗaya kuma wani lokaci ba na ganin laifinsu wani fi ganin laifin iyayen da sun zuga makarantun da ake koyar da addini ba su kai 'ya'yansu ba suka yi ɗauka ‘ya'yan suka kai su makarantun arna ya sa za su tashi da ɗabi'a irin na arna wani lokacin mai makarantar ma da sunan musulmi ne amma yana jin cewa za a ce bai waye ba in bai haka ba ba komai za ka waye a wutar jahannama Allah ka kiyaye mu abu na shida da shari'a ya keɓanta mata ya kasirgatin tarbiyya da shari'ar musulunci ma mata shine haramun ne mace ta yi tafiya na ini guda ba tare da muharraminta ba ko ina ne za ta tafi kuwa ko da aikin hajji ne za ta tafi Haramu ne in dai har ta imani da Allah haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sharadi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in dai har mace ta yi imani da Allah da ranar lahira to bai halatta ta yi tafiya ko da laini guda ba ne ba tare da muhammadi ba bai halatta ba kaga hukumul mukhalafa shine in dai ba ta yi imani da Allah da ranar lahira ba to ga hanya ta cewa da tafiya a abunta amma in dai har ta yi imani da Allah da ranar lahira to haramun ne ta tafi ta yi tafiya ko da laini guda ne ba tare da muharrami ba abin da zai ƙara nuna mana mahimmancin mace kar ta yi tafiya sai da muharrami mun san cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama har ya ɗauke ma wani daga cikin sahabbansa zuwa jihadi saboda ya zama muharramin da zai raka matai zuwa aikin haji ku duba girman jihadi amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kai an daga maka kafa tunda zaka raka matan da kuje ta yi aikin haji saka haramun ne bai halatta ba amma za ga irin rayuwar da muke rayuwa a ciki mace za ta yi tafiya daga ita sai direba da tafi duk inda za ka tafi daga ita sai direba ba daga ita sai direba to da shi mijin addayut ne bai da kishi ko manzo Allah ce duk wanda bai kishi matan shi wallahi ba zai shiga aljanna ko kamshin aljanna ba zai shiga wannan shine tarbiyyar musulunci dole a gyara in ba ka bala'i da duniya yanzu muka fara gani in dai ba a gyara ba to babu ranar da za a daina ganin fitintunu Allah ya sa mu ga yara abu na bakwai shine mace in walura ya kama dole ta fita dole ta nisanci duk wani abu da zai dinga jawo hankalin maza zuwa gare ta a lokacin da ta fita Allah madaukakin sarki ya ya fada ya faɗi wannan a cikin sotun nu Allah ke wala na bi arjulihinna li yu'lama ma na min zinatihinna kar su rinka tafiya suna buga kafafunsu saboda hankalin maza ya dawo zuwa garin gare su a rinka sanin me suka ɓoye na adon a rinka sanin me suka na adon daga cikin abin da ke jawo hankalin maza zuwa gare ta yasa aka hana ta sanya turare mai kamshi in za ta fita waje annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin hadisin da imamu ahmad da imamu abu dawud da imamu tirmidhi da wasu su rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk macen da za ta fita waje ta sanya turare tana tafiya maza suna jin kamshin wannan turaren hankalin suna koma zuwa gare ta har ta da dawo ana ba ta zulubin mazinaciya ce har ta dawo gidansu za ka dole mu gyara dole mu gyara daga cikin abu na tara shine mace ta zama ta tana rinsa idanta ba maza ne kadai aka ce su rinsa idan su zane gane gane ba mata su ma an hana su Allah madaukakin sarki bayan da ya hana maza su ma mata mata ya ce wa kullil mu'minati yaghudna min absarihinna ka fada ma mata su ma su rinka rinsa idanun mata su ma an hana su kora ma namiji ido an hana su qur'ani ya hana su akwai hadisi ingantacce na na Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha take cewa wata rana abdullahi ibn ummi maktub wannan ladanin annabi sallallahu alaihi wasallam makawar ya cikin ladanin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallama zai shigo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma dai to kowa ta tashi ta shiga na na shi cikin sallah ai makaho ne baya ganin mu yace amma ku kuna ganin shi ai yanda aka hana su su kalle ku kuma an hana ku ku kalle su saka ba maza ne kada aka hana su kora mata ido ba su ma mata haramun ne su kora wa namiji ido haramun abu na goma na kuma na na na na na shine mace ta rinka rinsa magananta in za ta yi magana da wanda ba mu'arraminta ba kar ta rinka karere murya kar ta rinka lankwasa murya yadda za ta ja hankalinsa Allah madaukakin sarki ya fara cikin suratul ahzab yake fala takhba'na bil qawl fa yatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa ya ku mata in za ku yi magana da wanda ba ku ba kar ku rinka karere muryoyinku wannan zai sa wanda zuciyarsa akwai rashin lafiya sai koma kuma sai koma sha'awu saka an hana mace za ta yi magana ta rinka karere murya a lokacin za ta yi magana da wanda ba muharramin ta ba haramun dole mu kiyaye waɗannan ɗabi'u daga cikin ɗabi'u da musulunci ya sa mu tarbiyyantar da ƴaƴanmu da matanmu a kai kuma in ba mu kiyaye wannan ba to babu ranar da Allah madaukakin sarki kuma zai ji mu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da sunayensa kyawawa da siffofinsa maɗaukaka ya nagarta ya sanya 'ya'yanmu da matanmu su zama nagartattun bayi Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu baki da zuwa ga hanyar sa miƙaƙiya muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya dace da mu da matanmu zuwa ga aiki da ƙur'ani da sunnan manzansa sallallahu alaihi wa sallam ya Allah muna roƙonka ka sanya wa matanmu da 'ya'yanmu son koyi da matan annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka sanya mu son koyi da sahabbatan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle Allah madaukakin sarki kai mai jin addu'a ne ko mai karban addu'a ne Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك قوموا للصلاة يرحمكم الله